a wani yunkuri da masu shari ke ganin tamkar wani matakin kaucewa rantsar da 'yan kwamitin mutane bakwai da mukaddashin cif jojin jihar adama joseph ambrose mamad ya kafa don jin bahasi game da dambawar tsige gwamnan jihar adama mutane yako da mataimakinsa bala james gilari yanzu haka da gwamnatin jihar adama ta ayyana yau litinin da kuma gobe talata a matsayin ranar hutu a wata sanarwa da ta fitar ta bakin kakakin gwamnan jihar adama malam ahmad sajo gwamnatin jihar ta ce an ɗau wannan mataki ne don aiwatar da addu'o'i na musamman game da abubuwan da ke faruwa a jihar adama da ma najeriya gobe eh, ran litinin bakwai ga watan Yuli da kuma jibiran talata takwas ga watan Yuli. To me yasa kuka ɗauki wannan mataki? Wallahi mun ga da irin rigingimu da suke faruwa a ƙasan da kuma a duk ko ina ɗin nan da a jihar muka ce to ya kamata jama'a su ɗan samu hutu a zauna a roƙi Ubangiji Allah ya kare mu daga irin wa'annan rigingimun ya kare mu kuma daga masifar da ke bibiye da tattare da wannan rigingimu. To wannan dai musamman dai muna so mutane su zauna su yi tunani su yi nazari kuma su yi wa Allah godiya bisa ga kariya da yake mana to sai dai kuma tuni wannan batu ya jawo cece kuce inda ma jam'iyyar PDP ta bakin sakataren jam'iyyar barista Eti Shehu ke bayyana matakin bada hutun da cewa shure-shure ne wanda yan iya magana kan ce bai hana mutuwa eto eh a gaskiya shure-shure ne wanda ba hana mutuwa ba da hutu ko da wata ɗaya gwamna ya ba da hutu a yanzu ba zai shafi abinda da kwamiti ta riga abin da chief ya riga ya aiwatar ba saboda dokan din bata ce a yi inauguration ko a kaddamar da su ba su kuma mai girma gwamna ya ba da wannan hutu ganin cewa lokacin chief joji ya kusa ya kare a kwanan da kwana biyu zai kare yana ganin kamar har ba a kaddamar da wannan kwamiti da aka nada ba kwana biyu nan zai kare ba yanda za a yi amma bai sani ba bakin alkalami ya riga ya bushe saboda daga farin dokan har karshe sashi ɗari da tamanin da takwas dinnan bai ce eh, eh, a kaddamar da kwamiti ba. Ita ko jam'iyyar APC ta bakin nata kakaki Mr. Finance Fadio ta ce matakin da aka ɗauka na bada hutun yayi daidai. Kuma duk lokacin da gwamnati ta bada hutu ba wani aikin gwamnati da ake yi da tana bisa doka. Yan doka ya yi tanadi kace ba haka ba ka gaba doka. kake bi ba ai dama dama can ai mu muna da sanin cewa ba adaniya ba doka ake karewa ba ba kundin tsarin mulkin kasar nan ake karewa ba wani muradi ne ake so a biya akwai abin da ake nema shi ko wani tsohon ɗan siyasa a jihar Mr Francis Amani na maganin bai kamata ke tsoma baki ayyukan yan majalisar ba ai ana taka hakkin mutane dole ne mutum in taka hakkin shi 'yan majalisa ne wanda kuma zaɓe je aiki wa jama'ansa dole ne ya san me yake yi wanda ya yi kyau wa jama'ansa ko ba ka ba kuma ba wai sai ya tashi ya tambaya kowane kowane mutum ba yana da haƙƙi ya yi wannan aikin yana da haƙƙi ya taimaka ma kasansa yana da haƙƙi ya yi abin da ya dace wa kasan yanzu dai kallo ya koma jihar Adamawan wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da koshin gwamnan jihar da mataimakinsa Balajan Gilari za su tsallake su raɗi ko kuma a'a ibrahim Abdullahi zo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya